studio Haka take ta hiya yanayin Nijar sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mamada ne dauke da labaran amma fa da farko ga mahimman kanan. An tsada daga karfe 7 na yamma zuwa karfe 6 na safe tun daga ranar 28 ga watan Maris. wutar da dokar ta ɓace a Yamai tana farawa ne a karfe 8 na dare gadangadan wani jalalu domin baiwa al'ummar Yamai damar shiga gida in ci gwamnan Yamai a ranar jiya. A tawa matasa suna himmatuwa a cikin wayar kan al'umma kan matakan rigakafin cutar COVID-19 ta hanyar watsa bidiyo ka za ku ji ƙarin bayani. rahotonmu na musamman ya shafi raguwar harkokin tattalin arziki da na kasuwanci sosai a maraɗi ɗaya daga cikin sakamakon rufe iyakokin najeriya a cikin watan agustan da ya gabata. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ƙasar Nijar ta samu wasu sabbin mutane 22 da suka harbu da cutar COVID-19 da mutuwar mutum guda a cewar ma'aikatar kiwon lafiya waɗannan sakamakon binciken cutar na ranar 14 ga watan Afrilu na shekara ta 2020 ne. Sanarwar hukumomin kiwon lafiya ta jaddada cewa ɗaya daga cikin waɗannan mutane 22 bakwai na yankin Tawa biyu na yankin Zandar Kana goma sha uku na yamai waɗannan alƙamma su ne na kai tsaye ga mutane wanda ya kai ga mutane 570 na mutanen da suka harbu da cutar covid-19 a nijar ɗaya daga ciki wato 90 sun samu lafiya yayin da ake aka samu mutuwar goma sha hudu a cewar wannan sanarwa. Karfe bakwai na yamma shine lokaci na a hukumance na dokar ta ɓace a Yamai, wani matakin hukumomin birnin Yamai da aka ɗauka a ranar 18 ga watan Maris ɗin da ya gabata, da kuma aka sake gusawa har ranar 11 ga watan Afrilun shekara ta 2020 domin yaƙi da yaduwar cutar covid-19 domin sauƙaƙa girmama matakan. Eh, kwamitin tsaro na yankin crs ya bar da wani jalalu na awa guda ga al'ummar kafin soma aikin dokar gadan in ci gwamnan yankin ya mai isa ka hassan karanta a ranar jiya a cikin rahoton maryama jallo a partir da 19 daga bakin karfe bakwai na yamma dokar hana kai da kawo ta so ma aiki to amma sai karfe takwas na dare ya buga da minti daya ake so ma aiwata bin dokar daga karfe goma sha daya na dare muke zartar da kamu wasu sojawa jandarmu gar national jami'an duwan da suka nemi taka wannan dokar mun kama su akwai wasu matasa da ke girka fada bakin manyan tituna idan mun zo muna ɗauke kayan yin shayin kujerun bantuttukan tinjallan tukunyar shisha shaƙiyai da dama wanda dama ana neman su mun mayar da su hannun jami'an tsaro masu farar hula na feji. Makonni biyu na farko na dokar hana kai da kawo mutum 867 muka kama. 'Yan kwanakin ga uku na ci gaba da dokar da aka sake maimaitawa mun kama mutum 344 zan iya cewa dokar hana kai da kawo a birnin Yame mafi yawan magidanta na gari sun mutunta ta. gungu Muhammad Dantani cikin fasara, duk da barnar cutar annobar COVID-19 ta janyo a duniya da ma Nijar duk da bayanai na wayar da kai da aka rika watsawa ta wasu hanyoyi da kuma kafofin sadarwa na ƙasa. Matasa na birnin Yamai da dama ne suke ci gaba da zuwa fada ba tare da girmama matakan nisantar juna ko kuma sanya takunkumi ba. Abokin aikinmu Musa Hassan ya tattara mana ra'ayoyin nasu kan wannan halayya. Ni ba zan iya sa takunkumi ba domin ko yana damuwa ta wajen numfasawa. Kuma ban na son sanya wa'anda aka kawo daga wata ƙasa don yana iya kasancewa suna ɗauke da ƙwayar cutar. Ban sani ba. Kuma wanda ake yi a nan gida kai ba su da wani amfani komi. Mai gidan ne in ce ban abin takunkumi sai ta min faɗa. Kuma ya in dalari ne ke ban. Ita nake ci abinci. Talatin talatin ne ma nake ci abinci. Ni ce ba arba'in shi kame min. Yanzu na hudu da tambaya shi ba sai shi na sai ina huce ya ƙasa. A nan yame ana iya lura da yawancin al'umma ba su da halin sayan takunkumin ko kuma sinadarin mai na kashe kwayoyin cutar. Gwamnati ya kamata ya tallafa wa mutane a cikin wannan lokaci mai tsananin wahala. Misali ya rarraba takunkumin kyauta, ya girka tukanin wanke hannuwa wurare daban-daban inda kuma za su samu gel alcoholic inda za su diga ga hannuwansu. Les patients pourraient se laver les mains, passer un peu de gel hydroalcoolique. To sai kuma a tawa wasu gungun matasa na shirin watsa biduka da ke nuna manyan mutane na yankin da ke magana kan cutar corona. Makasudin yin haka shine na ganar da al'umma game da matakan kan da garki na annobar COVID-19 alfaki isa wani matashi ya yi wa Abdullahi Ausu karin haske. sai ni maladie qui tout le monde. Alloba ce da ta shafi kowa. Sai na ce to shin ni zai hana in saka bayanin wayar da kai a 'yan ƙasa don su ɗau matakan da suka dace na rigakafi. Wannan sakon mutanen da ya shafa su ne dukkan mutanen da ke faɗa a ji. Mutanen da idan aka ga fuska su ta bidiyo zai ja hankalin jama'a na su kula. Su hankalta ga kulawar amfani da matakan ɗauka. Mun sa ido ne musamman ma ga 'yan farar hula, 'yan jarida, 'yan siyasa ne, 'yan balo ne 'yan wasanni matasa a ƙasar mu sun jibinci fiye da kaso 70 bisa ɗari kenan idan ba a aiwata matakan ba kun ga banna ce shi yasa mu ka sa kaimi wajen matasa su gane ana iya yin fada ba tare da an tunkari haɗarin kamuwa da cutar ba kofin bayan an yi amfani da shi za a yada shi a kuma mutunta tazara ta mita ɗaya tsakanin juna. Matsakan yaƙi da cutar COVID-19 inda yaƙi da annobar ta cutar corona a yankin agadas likitar cirozerin ta rasa wato hali ko kuma kuɗaɗe domin shirin ta na wayar kan al'umma wajen daƙile COVID-19 mummuni Bubakar mai watsa labarai na likitar a cikin rahoton a Karim. Abin da za a yi shine wayar da kan al'umma kuma wayar da kan al'umma sai da kayan aiki na sadarwa sai da tallafin kuɗi. Muna da fasalin tsari na kai ɗauki da yadda dangantu da tsarin sadarwa wanda har yanzu ba a samu jarin gudanar da shi ba muna da gidajen rediyon karkara guda uku a shimfiɗar gundumar cirozirin rediyon cirozirin na da bagga da na tabilan inda ka ce mun samu tallafin jarin ne da za mu zartar da farfagandin wayar da kai tattaunawa canza miyau duk dai abubuwan da suka shafi sadarwa don jan hankalin jama'a na su gane menene cutar coronavirus yaya ake kamuwa da ita kuma yaya za a yi don kar a kamu to kun ji babbar matsalar da ke gare mu a nan ba mu da wata wata ƙungiya mai zaman kanta da zai iya kawo muna tallafinsa. Fassarar Gungu Muhammad Dantani a cikin shirye-shirye wato na rubuta masu zaɓe a cikin jihar da ƙwaro. mataimakin sakatare na farko na seni musa mai kabi ya gana da masu unguwanni da shugabannin addinai da kuma masu faɗa aji domin wayar da kan al'umma kan rubuta masu zaɓe kan kirgam na zamani a cikin rahoton adamu umaru mun zo ne yau da kwaro dan mu waye mu jama'a kai kan wannan sabon kundi da za a wallafa kan zaɓe da ke zauke me kumsa ya ake yin shi wa ake iya rubuta shi dalilin kasancewar mu nan shi ya yasa muka gamu da shugabannin hanguni da masu garuruwa da limamai don su ne wakilan jama'a don su waye ma jama'a su kan wannan rulaman da za a yi ka san eh, akwai kudirin nan ministan cikin gida wanda hana jama'a su taru gaba da wuri guda kenan tsarin da aka yi akwai mishi amin tsaro da za su tsara mutane mutane su zuwa da guda guda a rubuta su sannan su ja baya kuma kan mutum yanzu akwai kan tsafta sabini da ruwa da za ka wanke hannunka kan ka zo wurin da ake rubuta ka in ka kare kuma har yau sai ka koma wannan wurin ka wanke hannunka sannan ka koma baya ka ta zuwa gaban gabanka. An samu hauhawar farashin abinci a mako na ɗaya zuwa bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2020 a kasuwannin Nijar a cewar tsarin labarai kan kasuwannin noma Sima. a cikin wata takardarsa ta makon da ya gabata wannan ƙari ya rataya ne bisa wasu dalilai daga ciki sun shafi sayayya ta tsoro cikin yanayin yaƙi da cutar covid-19 a cikin rahoton nafisa adamu A cewar Sima a cikin wannan satin da ya gabata ɗaya zuwa bakwai ga watan April na shekarar 2020 matsakaicin farashin cimaka ya haura. Bangaren gero kashi biyu cikin ɗari, bangaren dawa kashi biyar cikin ɗari, masara kashi hudu cikin ɗari wani ci gaban farashi wanda za a iya bayani a ɓangare ɗaya ta hanyar matsin lamba na buƙatar busassun maka saboda rufiyar iyakokin da Najeriya ya ƙaru a raguwar jari da hauhawar farashi saboda al'amarin cutar coronavirus na yanzu. Don haka, a wannan lokacin farashin matsakaicin nauyin kilo 100 na gero ya zama jika goma sha takwas da dala ɗari da hudu na dawa jika goma sha takwas da tasa'in da tamma shida na masara buhun kilo ɗari jika goma sha takwas da ɗari da tasa'in da tamma hudu da a sani cewa jihar agades farashin cimakan nan ya yi haurawa Rakiya Arimi kenan cikin fasara. Ali Idrisa Annani mamba na kawancen kungiyoyin fararen hula na kaka bayan kwanaki biyar a ofishin 'yan sanda na PG. An sake shi a ranar jiya bayan ya bayyana a gaban alkalai a cewar lauyansa Ahmed Mammana. An tuhume shi ne bisa bata suna da kuma bata kwanciyar hankalin jama'a da ta da bata ɗauci na ɗan adam. Amma a cewar lauyan alkali ya ɗauki niyyar a sake shi. Ali Idris Sadem tunatar da ku an tuhume shi ne a ranar Alhamis bayan wasu ƙararraki na ɓata suna a cikin takardun badakalar bada kasuwa a ma'aikatar tsaro. Barka da uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To magangaro kan rahotonmu na musamman, maraɗi hedikwatar tattalin arzikin Nijar na fama da matsalar rufe iyakokin Najeriya sosai a watan Agustan da ya gabata a cewar makaddashin shugaban kwamitin yankin maraɗi Salisu Umaru. Matsala ce ta farko ta kai tsaye ita ce kuma ta raguwar harkokin kasuwanci a yankin sosai. Duka a cikin rahoton Muktar Hamadu. Tun wasu watanni Najeriya tarihi bodata da mu. Jihar maraɗi an samu kasuwanci ne kuma kasuwancin nan in zane wani kasa hashi basu dari tamanin har ma in zance tarar Najeriya na ke shi a ce a tashi hanyoyin na an liƙe su sai 'yan mu suka tashi cikin wani hali na kakazani tunda shi kasuwancin namu ba manyan manyan yan kasuwanci ba sun da su suna hanyoyin bi kasuwancin na maradi ya zama da kankana ne zuwa yan manya manya to su kuma waɗannan yan kasuwannin ya zama duk kasuwancin nasu da Najeriya ne ake shi kenan kaga waɗannan mutane yau jarin da yawa ya ta'azzara akwai yan kasuwan da muka san ga yau tunda wannan abin ya faru gaskiya sun koma abin tasai ne wanda mutane da yawa suna ci bis arzikin su ana hada hada da arzikin su amma wannan boda ya sa wanga lokaci ya zama fahafsu da abin yi da duka al'ummar su ba an zama halin kakazani wannan wannan jama'a kenan ko ne irin tashiri ya haddasa a kan. kasa baki ɗaya a jimilce nan jiha maradi wajen harka gwamnati haraji da ake samu na fannin duwan da burgal da ma'aikata wannan ta haraji Allah ya masa yawa duk wannan din ya danganta ga hada-hada da ake sai zama yau a kwana a tashi danganta gari wannan boda da aka yi wannan allowance din da gwamnati ke samu ta fannin kwastam da ta hannun burgal yan haraji kamar an doke shi kashi hudu yanzu kashi guda kadai ake yasa ta fannin mu majalisa ta jiha ya zama fannin ta aikin mu ne fannin aikan da muke al'umma ne ya danganta ga kaso da ake bamu cikin wannan haraji na fannin custom da fannin ma'aikata haraji ta anso akwai dan kashin da ake da majalisa ta da shine za ta yi da ake tunai da kullum da shine za ta gina rija da shine za ta lakwal da ta bulo To shugaba yaya za a yi domin tunkarar dukkan waɗannan kalubalen? Na ɗaya da abin zance wannan ishara ne a jihar Maradi danganta da huwa basa hanya gwada ta kasuwanci yau ta zama ishara ne gare mu tunda mun gani a kwana a tashi ashe abin da muke zato bai yi yiwa dangance ga haka ne da 'yan mu. da wasu ma'aikatan mu mun zama muna nazari tunda abin ya haɗo mu kaman daga sama ba a ba mu ma a lokaci kaza a kaza daga sama haɗo mu haka nan kawai an tashi haka ne muna nazari mu san daga yau hanyoyi za mu tsaida insha Allah wannan an yi ta in ana so gobe a yi ta amma a hawan za mu taka ko da taka faruwa gobe mu akwai hanyoyin za mu yi mu samu dai wannan ne rihiboda da ake mamu kai ya zama ya dame mu kware kamar yadda mu rayu mu ta yau a Najeriya To duka duka da haka muka zo karshen labarun namu kuma a gaida gungu sai kuma kada ku manta akwai muhawara ta studio kalangu ta harshen faransanci eh, kan sa ya mata makaranta a jihar Buza ta da Alassano Kuzi Muhammadu a ci gaba da sauran studio kalangu a huta lafiya.